Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Wataƙila wasunku za su tuna cewa mun taɓa yin fira a kan farashin kudaden waje a Najeriya musamman dalar Amurka. A wancan lokacin, waɗanda muka tattauna da su ‘yan kasuwa ne. Yau, haƙanmu ta cimma ruwa, saboda baƙonmu shi ne barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya ta Aso Rock a Abuja. Za mu tattauna da shi a kan tsadar kuɗaɗen waje a Najeriya. Barista, maraba da zuwa. To, mu dai Alhaji Salif. Shi me yasa ake da farashin dala daban-daban kusan hudu ko biyar a cikin ƙasar Najeriya? To, a farko dai in masu saurare duka ba su manta ba mun san yadda aka yi muka zo muka samu kanmu a wannan hali saboda ita farashin kudin ƙasa yana da dangana da abin da kake samu na wurin da kake sayarwa kake fitarwa waje ka sayar a wannan kuɗin dalar Amurka ɗin. Farashin kuɗin ƙasa ya ta'allaka ne akan irin kuɗaɗen da ke samu daga waje? yawwa bisa irin abin da kake sayarwa na ko goods or services wato kaya ko masarufi ko ma me kake sayarwa to Najeriya mu mai muke sayarwa kuma man hawan wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka samu karayar kuɗin ɗanyen farashin ɗanyen mai a gaba ɗayan duniya to idan aka samu haka da yake shine babban abin da muka Najeriya muka dogara a kai abin da zai iya taimaka kada kuɗinmu na naira ya karye shine inda a ce muna da abin da ake kira foreign reserve wato taro ne na kudaden kasar waje muna da kuɗi da yawa a waje yawa for reserve ɗin nan shine za a cire a bawa duk mai bukata da wani ɗan kasuwa da zai je ya siyo abubuwa da zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko kuma waɗanda za su je domin neman lafiya ko biyan kuɗin makaranta yara da suke ƙasashen waje da kuma wanda zai fito ma domin zuwa yawo wani ƙasa to a cikin haka to dole ne sai Najeriya ta duba ta gani a lokacin da kuɗinmu ya fara yin ƙasa yana ƙasa ƙasa yake yi aka rasa ya za a yi saboda mai yake ƙasa kamar yadda nan ƙirga maka ba mu da foreign reserve ba mu da kuɗaɗen tara kuɗin da aka yi na da babu shi me ya faru da su gwamnatin da ta gabata babu excess crude account duk wani tara kuɗi da aka yi domin maganin uh, abin da ake cewa domin ranar yawwa babu su to sai kuma ya kasance kamar da na gama abin da kas abu ɗaya da Najeriya ke fitarwa waje ke samun dala a kanta babban abin shine ɗanyen mai kuma shi ma sai farashin ta a gaba ɗaya kasuwar duniya ta karye to dole ne ya shafi kuɗin ƙasarmu saboda ba wani abu da zai ba da ya dawo kamar shock absorber abinda zai tarairayi wannan fadowar wannan kuɗin naira in uh, mm-hmm. to abin da ya faru kenan to sai ita akwai ita kamar sai babban bankin uh, Najeriya mm. to ita ce aka take da haƙƙin fitar da policies wato hanyoyi hanyoyi na, tattalin arzikin ƙasa mhm. da kuma hanyoyin kare wannan ita darajar wannan naira mhm. to a iya basiranta ta so a lokacin ta sa ƙasar Najeriya su, yi dibaluwin wato farashin rage ma naira daraja daraja wanda shi shugaban ƙasa Muhammadu Bari ya ce bai yarda ba ya ce shi duk masu ce mishi sai an rage wannan darajar ya sha ganin ƙasashe kuma shi ma a lokacin da ya yi shugabanci da farko an matsa sai ya rage daga baya bai rage ba daga baya wanda ya karbi mulki a hannun shi shiga ya zo ya rage kuma bai ga wani abin da aka yi da ragewan ba bai ga wani tasiri da ragewan ya yi ba saboda haka sai ya ki amma to ana fafutuka e tana faduwa haka ne eh. tana abin da suka gaya mai kenan tana duk da haka ko baka yarda ba aka yi official ragewa mm. za ta ci gaba da faduwa to sai aka ce to amma tunda ya faɗi haka kuma saboda abin da ya sa ya faɗa shi ba wai ya faɗa bane saboda taurin kai kaɗai ya faɗa yana da nashi hujja saboda duk ƙasashen da suke rage darajar kuɗin su akwai dalilai babban dalilin da zaka rage darajar kuɗin ƙasar ka shine idan ka rage darajar kuɗin ƙasar ka zai jawo wasu masu kawo wato kuɗi wasu wasu daga wasu ƙasashe su zo su sa jari <laughs> domin ka rage darajar kuɗinka so in ka duba a ƙasar mu na Najeriya a lokacin nan me muke da shi waɗanda mutane za su zo su sa jarin su kai na ɗaya in banda mai ba mu da amfanin gona a lokacin nan yanzu ne gwamnati ta yi kokari ake yin wannan abin da ake kira diversification to agric aka haɓaka aka haɓaka wato tura tattalin arziki ƙasa ta ɓangaren wato gona da uh, mining duk a lokacin da aka hawo eh, shekarar da 2015 babu wannan abubuwan so ba wanda zai ka kuɗin shi eh, saboda mai kaɗai ake fitarwa ba wasu abubuwa ba to abin shi shugaban ƙasa ya duba kenan ya ga cewa in ya rage ma ba wani tasiri da ragewan zai yi wa'yan Najeriya sai dai kas mu ya ci gaba da zuwa ƙasa to amma to yanzu ake da farashi daban-daban dalilin da yasa aka samu farashin daban-daban saboda kuka ya yawa kuka ya yawa daga ƙasa da ma mutane a duniya cewa farashin nan ba asalin farashin shi ba kenan na kuɗinmu na naira na biyu mutane suka ce suna so su yi kasuwanci suna so su haɓaka kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa amma saboda kuɗin farashin naira ba, ba asalinta ba kenan ba za su iya kawo kuɗinsu ba na biyu 'yan ƙasan ma suka ce suna so su sassiyo abubuwa a wasu wurare domin su zo su yi haɓaka tattalin su ma ba za su iya haka ba to shi ne sai aka samo ita babban bankin tarayya ta kawo wannan sabon eh, eh, policy yawa 'yan kasuwa farashi daban wanda za su same shi a mafi sauki ba sannan wanda da kuma wanda za su je kaman ah, rashin lafiya da eto eh uh, ah, bare barin illa wannan yana da illa mm. domin sai mutum ya je ya ce shi zai shigo da kaya don ya zo ya sarrafa su a cikin ƙasa a bashi farashi yawwa a bashi official price official price yes ya juya ya koma ya sirma yan eh, kasuwan bayan fage eh, haka ne wannan yana faruwa ba ya ci zunzurutun riba ba kayan bai sarrafa ba wannan yana na talaka yi amfani da wannan wannan yana iya faruwa shine nake so ga maka to dalilin in kaga wannan faruwan haka ya kasance in za ka duba ina aka samu akasarin wannan abun ko ina laifin ya fito dole ka duba ita babban banki na tarayya na Najeriya domin tana da ɓangarori a wannan bankin da haƙƙinsu ne su bi ana kiransu banking supervision department diddigin yadda aka wanda aka samar da kudi abin da ya da kudin Yawwa, ya kamata su bi saboda zai dawo gobe ya kamata su bi na ɗaya tukuna ma kan ya dawo kan ya dawo monitoring aikinsu ne su duba in an baka yau dala kaza aka baka domin kace ce za ka siyo mashin kaza domin kana so ka kafa za ka kafa masana'anta mm. a wuri kaza a Kaduna ko a Kano sai za ka kafa masana'antar yin takalmi saboda haka ya kamata shi babban banki na da ma'aikatan da za su duk wannan duk suna da shi a duk faɗin Najeriya wallahi suna da shi saboda in ka je duk suna da shi ni na gaya maka ni aliyu abdullahi ina gaya maka suna da shi saboda babban ita cbn babban bankin tarayya na a nigeria tana da branches kafofi a kowane jiha na nigeria ɗaya kenan bayan tana da wannan branches ɗin kuma a kowane branches na CBN na babban bankin tarayya akwai wannan department in banking supervision and regulation duk suna nan kuma aikin su ba wai kaɗai ma su duba commercial banks kaɗai ba mm. har su duba za su duba microfinance bank suna duba kuma har biru de change saboda duk wani wanda ita bankin ne ke ba wa license da mhm. ta baka license saboda haka tana da haƙƙin ta duba ka idan yawwa in ta ga kayi ka ba da kuɗi za ta tambaya ina takardun ya kuka bi wannan kuɗin kuma in shi commercial bank money deposit bank in ya ba da wannan kuɗaɗen wa ɗan kasuwa mm. shi kuma bankin nan ba ta bi ka'idan da yadda za ta tabbatar ɗan kasuwa ma hannun dan kasuwan idan idan ta sai mai da kuɗin ba takardu take nema ba takardu take nema amma yanzu ya wuce takardu shine nake ga maka yanzu ya wuce takardu ana so yanzu duk kaman account officer inka credit officer inka na banki da account officer inka ya kamata in kai dan kasuwa ne ana da file inka ko baka ba ana da appraisal naka abin da ake kira za a dudduba duk wani abu da ka faɗa daidai ne sannan ba wai za a dangana da kan takardu kaɗai da ka kawo ba ya kamata ana zuwa har wurin sana'an naka wai ana yi bane shine nake ina so ga maka inda aka samu laifin yanzu saboda eh. ai muna so mu taimaka ƙasan ne ko ba haka ba dan a samu hanya kuma wala Allah watakila su kansu manya 'yan babban bankin nan suna sauraron wannan shiri za su ji kuma watakila su gyara ko kuma su kira waɗanda ya kamata su gyara na ƙasa da su. Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin baƙon namu Barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya da Salman Abo da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka.